Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa Kamar yadda watakila wasu daga cikin mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilinmu na Agadas Hamid Mahmud ya yi da shugaban ma'aikatar da ke kula da noma a jihar Agadas, Muhammad Ma'azu Umar Sanda, kan irin illolin takin zamani da magungunan kwari da manoma ke fuskanta a jamhuriyar Nijar. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗora inda muka tsaya. Ka gani na hari mutane suna kashe kansu da kaɗan kaɗan da ake ce apetife ba sani ba. Na biyu eh, an baka ɗauki matakan nan ba za ga mutum ya rasa mazakutan shi ma duka wannan illan magani ne. Kuma yanayi da muke ciki sai ka ga wani lokaci wannan magani da ake ta sawa yana taruwa guri ɗaya. Wata rana nun gurin noma masu yi wuya an ka zo gurin baya noma tunda maganin nan ya bata shi. Kuma an da yi tare na indiya an akwai ruwa na gudanya ya gudanya kamar wani gulbi ko kori ya tahi sai ya ɗauki wannan magani wanda ya taru a wannan guri ya kai cikin tabki an yi iske kihi da duka rayuwar take sai hallaka su kenan ni kire na ga mutane gaskiya a rage amfani da wannan abu kuma a koma ma amfani da wannan taki namu na gargajiya a raba shi in ka raba shi yana da amfani kuma akwai hallu husau idiya da malaman gona suka gwada ma mutane to shi wannan kamar kore kwari ne yake eh, ba kamar maganin nasara bane wanda an sa yanzu sha yanzu biya yanzu shi ku yayi lahiya da a ce ka sa magani ka gane ko kuma ya halbe ka gara ka yi amfani da shi wannan eh, sa'o'i na gargajiya wadan dai masu bisu ba da sakamako diya ba a samun sakamako diya yanzu kamar da za a samu buhu goma na an da kai amfani da taki da maganin na nasara da taki na nasara shi wancan bai wuce kamar a samu rabi amma lahiyar ka tahi komi ka gani tahi da a ce ka me ake cewa ka noma ka sakamako da yawa amma ba ka ce da kai iyalinka ba kaje ka sai da mutane kaga ka cuta musu ba iya gane sai da kadan kadan da kadan kadan ka gani sai a ga wannan amfanin da muke da taki na zamani da wannan magani na zamani shine ya kama illa shine ya kama wannan matsala kamar haka yana nufin cewa za a rage samun amfanin gona sakamakon amfani da taki da suke da ke da illa sosai ga uh, wuraren gonakan manoma shi wannan taki na zamani kun gane an ana sashi ana samun sakamako diya ana samun kamar ton biyu zuwa uku a guri an ana sashi amma aka matsa sashi akwai lokacin da kwata-kwata ma za a gani ka bata gonar ka ba za ka samu komi amma shi wannan kamar yanzu taki na gargajiya an kana amfani da shi ko kuma magani wannan gargajiya baka bata kasaka sai dai kullum sakamakon da za ka samu ba zai kai bai na wancan ka gane ku an kai matsayin kamar shekara goma kana sa wannan akwai lokacin da an kai gaba da sa wannan taki na gargajiya ko magani kwata-kwata ma za ka samu wasu amfani ka kenan ka bata gurinka shi ko wannan namu na gargajiya taki na gargajiya da magani na gargajiya gaskiya an kana da amfani da shi ba shi da illa kamar wancan na nasara kamar wata illa ce ko kuma wace irin barna ce amfani da takin da ya wuce kima zai ma manoma eh e me ake ce amfani da taki an yi yawa yana iya sawa kamar sakamakon da ake samu yayi kasa kamar an kana samun eh, ton goma an ka matsa sashi zuwa lokaci zuwa lokaci ka za ka ɓata ka wani lokaci sai ka ganka ma kana samun kamar ton biyu kaya kenan sakamako zai yi kasa kuma shi wannan magani an ka matsa sashi kwarin da ke ya sami shi akwai lokacin da gari in waye za gani ma an ka sama kamar baka sami shi ba bai ce mishi komi shine nasaranci ake cewa ya develop resistance kenan bai ce ma komi kenan sai ka kai an kana sa kamar yanzu maganin sunan shi malachion an kana sa shi kana sa shi kana sa shi akwai lokacin da kwarin ya saba da shi bai ce mishi komi kenan dole ka saki halo koma wani kenan an ka koma wani kenan shi wannan maganin kamar da cikin kashi 100 ko kashi ɗaya baya taɓa wannan eh, kwari kashi ɗari ba ɗaya cikin ƙasa yake zuwa kenan kullum an yana taruwa yana taruwa kamar yadda na gaya ma wata rana gari zai waye zaka zo ka iske kwata-kwata ma ƙasar taka bata bada bata responder bata bada sakamako shine illar da ake samu ya girman matsalar take a cikin jihar agadez cikin jihar agadas an ka dauka gaskiya jihar agadas an ka dauka wata goma sha biyu wata kenan shekara guda saman shekara wata goma sha biyu duzu masu duzu kenan mutane suna wannan noma rani kuma suna amfani kwarai da wannan taki kuma suna amfani da wannan magani dan ma abin da Allah ya ka sauki dangance da waccan malati da aka samu ta covid-19 sai aka samu rifcir sai aka samu dakatar da samun wannan taki shine mai ka saukin abu amma agadas tana cikin Eh, kasar Niger cikin wannan jiha takwas da ake amfani kwarai da wannan magunguna kuma da ake amfani kwarai da wannan taki kenan kila na da ga mutane shi da gaskiya a rage amfani da shi ba a ce a tsida ba amma a rage gaskiya aka matsa da yi gaskiya akwai sakamako mara kyau da zai biyo baya shin ku yi binciken gonakan mutane da suke amfani da irin wannan takin kun ga yadda al'amura suke gudana wannan ba ma sai an ba ma sai ta kai an kaje bincike ba an kadi ba da kanka ba an kadi ba da kanka dun an kashe kwari da ka shiga cikin kwari da ka shiga cikin gurin noman rani zaka ga zaka rika jin warin wannan magani kenan wannan ba ma sai ba ma sai an yi ma bincike ba kamar aje bincike ba kai muka kai bincike ba amma mu da muke zuwa kai da kawa muna zuwa bin sarkawa muna gani muna ganin yadda mutane suke amfani da wannan abu da suke amfani da taki da yawa kuma da suke amfani da magani halo da yawa wannan ko da kanka ka ta yi ka dan jarida ko da ka dan ka tai wani kwari ka gani yanda mutane suke amfani da wannan abu kuma ba nan kadai bane dukkan Niger ne wannan an ka dauka agarsa dan dama dama ga garuruwa wanda suke eh, iyaka kamar da Nigeria tunda nan kusa ne ketare ne zaka je ka nemo nan ayan wani kwarai da shi tunda akwai bincike diya da aka yi eh, dangance da wannan kuma gaskiya ai ya ba da sakamako na cewa mutane suna amfani kwarai sun matsa kware da wannan amfani da magani da taki kuma ba da bin ka'idodi ba to wannan kuma yana da illa ga mutum kanshi to sai ga mutum wajen karfe sha daya ya zo shi ba riga ba wando ko da riga da ɗan ƙaramin eh, wando ya zo bai kan kanshi ba shi ko kamar na faɗi akwai matakai da ya kamata a ɗauka wajen amfani da shi wannan eh, magani. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu shugaban ma'aikatar da ke kula da noma a jihar agadas muhammad ma'azu umar sanda da kuma wakilin agadas hamid mahmud sai kuma jule gresham da ta taimaka ta da mana sauti da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc